وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau lahadi yawmul ahad goma sha hudu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da goma sha tara ga watan yuli a gregorian calendar shekara dubu biyu da goma sha shida idan ba manta ba a jiya mun karanta waɗansu ayoyi waɗanda suke mana ƙarin bayani dangane da kaɗaitakan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abubuwan da ya yi wa ɗan alam wanda ya cancanta a girmama shi a kuma bauta masa shi kadai da alkawarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauka na taimakon manzannin Allah da bayansa waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai a duniya da kuma ranar takin alkiyama da yadda Allah yake murkushe azzalumai idan lokaci ya kure Allah baya karɓan uzurorinsu ko kaɗan saboda haka duk darussa sun riga sun gabata kan wannan a yau in insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta hamsin da uku a cikin suratu gafir ayan da Allah yake cewa ولقد آتينا موسى الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ولقد آتينا موسى الهدى الله تعالى يتي حقيقة من بعد النبي موسى شريعة مسمى bayan wannan wa auratna bani isra'ila ba. kuma muka gadar da littafi ga bani isra'ila shine littafin at abin da ake nufi da gadarwa shine Allah ta'ala ya ba su kyauta ta musamman kaman gado sa a cikin hanyoyin mallakan dukiyoyi ba dukiyan da mutum zai mallaka ya samu kwanciyan hankali da natsuwa kaman gado da kuma ainihin kyauta bayan nan sai kuma wanda yake gumin goshinsa idan mutum ya yi aiki aka ba shi ainihin ladansa na aiki matukan ya yi iyaka ƙoƙari wajen kiyaye wannan aiki to hakika zai samu natsuwa da kwanciyar hankali saboda ya yi aiki an biya shi haƙƙinsa dalilin da ya sa musulunci ya yi kira ga ainihin waɗanda suke ɗaukan ma'aikata da su yi ƙoƙari su biya su haƙoƙinsu tun kafin guminsu ya bushe kamar yadda aka ɗora wasu ainihin ma'aikatan ƙwadago su kuma su yi kokari su kiyaye aikin da aka dora musu saboda haka kowane bangare ana son ya kiyaye nauyin da aka dora masa to idan har kowane bangare ya kiyaye nauyin da aka dora masa to lalle wannan kuɗin da aka samu a sakamakon wannan aiki zai kasance mutum zai ci shi ne hani mari'a wato akwai daɗin haliya sa'annan abu na biyu kamar yadda na ambata shine wanda aka bada mutum aka ce ga an ba shi kyauta ko sadaka ko ihsani to wannan ma mai yiwa baka yi tsammani ba sai aka ɗauko aka baka domin a kyautata maka ko domin a samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan ma yana daga cikin abin da ake ci hani an mari'a bi ma'ana cikin kwanciyar hankali da natsuwa sa'annan kuma sai gado idan wani ya mutu dan uwa wanda yake ana sa, idan aka zo aka yanka wannan gado aka bayar to mutum zai ci wannan gado ne hankalinsa a kwance saboda me saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nasiban mafruda juma'ana rabo ne wanda Allah ta'ala ya riga ya yanke da kansa idan ma ba a ɗauka aka bayar ba to lallai hakika an yi zalunci kuma Allah sai ya yi tambaya akan wannan don haka gado tana ɗaya daga cikin hanyoyi ko yana ɗaya daga cikin hanyoyi na mallakan abu cikin sauƙi shi yasa a nan Allah ta'ala ya amfani da lafazin gado wa aurasna bani isra'ila kita? muka gadar da littafi ga bani isra'ila kuma hudan wannan littafi shirya ne wa zikira tunatarwa ne li'ulil alba ga waɗanda suke da hankula Ayi talla Allah ta'ala yana rantsuwa cikin wannan aya laqad atayna Musa tawrata wan-nubuwa hakika mun bada annabi Musa littafin at-taura da kuma fa istamalat at-tauratu ala al ahkam wa shara'i at-taura ta kunshi hukunce hukunce da shari'u al-hadiya liqaumi waɗanda aka turo su domin su shiryar da mutanensa وتأيدت نبوته في المعجزات الظاهرة كما أن نبتي na Annabi Musa عليه السلام يا يقرفي دمي da ainihin hujjoji mu'jizozi waɗanda suke zahirai kaliyar kamar hannun da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki har kawai idan ya sa hannunsa hamata idan ya cire sai ya kasance yana tsananin haske kamar totilaye idan yana son ya kake wannan hasken sai ya sake mayarwa cikin hamatansa idan ya mayar ya fitar sai hannun ya koma normal kamar yadda da yake kun ga wannan aya ce tunda a nan duniya babu wani mutum wanda Allah ta'ala ya taɓa baki irin wannan aya a ce ka fitar da hannunka so tilaye duk lokacin da ka shiga cikin duhu hannunka shi zai haska maka duhu babu wanda Allah ya baki wannan ni'ima sai annabi Musa alaihi salam wani lokaci za ga idan an ɗauke wuta ko fitila ta mutu mutum yana cikin duhu yana tare da ɗan uwansa ko yana tare da iyalansa to ɗan hasken ma da zai hango ba mamaki sai dai ya hango kwayan idon matarsa ko ta hango kwayan idonsa idan yana da ido gulu-gulu don wani idonsa yadda kasan gilaki haka yake a cikin duhu kawai zai ga yana wani walƙiya yana walak to wannan kaga ba mujiza ba ce ba karama ba ce wala Allah idan yana gani to wannan za a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya maka ni'ima tunda a cikin duhu ma yana gani kamar yadda yake gani a cikin haske idan kuma ainihin gululun idon ne zalla to kaga wannan akwai matsala ga su manyan idanu ne amma babu gani saboda haka illa lura ce sai a nemi magani to Allah ta'ala ya ba da mujiza ga annabi Musa alaihi salam na ainihin haske daga hannunsa walata sa'annan kuma ga sandan da Allah ta'ala ya baki lokacin da aka baki annabci sai aka tambaye shi wa ma tilka mini yaminika ya Musa menene yake hannun damanka ya kai annabi Musa saboda me saboda mutanen da suna amfani da sanda kamar yadda mutanen yanzu suke amfani da bayro ko handset zai yi wahala kaga mutumin da baya da handset a tattare da ke don bayro ma an ba malamin makaranta ba ko kuma tsohon ma'aikaci wanda ya saba da rike pen ba zai yi wahala a ce kaga mutum da ainihin bayro a hannunsa amma kuma za ka ga mai kuɗi da bairo talaka da bairo ko kuma mai kuɗi da hante talaka da hante matalauci da hante basarake da hante namiji da hante mace ma da hante wani lokaci taɓaɓɓe ma za ka ganki da hante da hannunsa abin ya riga ya zama kamar ruwan dare to haka ma mutanen da suke rike sanda duk inda za su je shine al'afa suna rike wannan sanda din saboda tana taimaka musu to akwai wani zance da ake cewa wai hamlul afa daukan sanda din nan wai alama ce ta ainihin imani wa sunnatul anbiya kuma sunna ce ta annabawa idan mutum yana rike da sanda to akwai alama ta imani ke za za ga dattawa suke rike da kwagiri ko mutanen afghanistan da pakistan za ga suke rike da ainihin sanda sai ga mutum ki karunsa ba su wuce arba'in ba amma da sanda a hannunsa kuma an ce annabawa saboda suna amfani da sanduna don kusan babu wani annabe face yana da sanda gama abin da tarihi ya gwada mana shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi yawo da sanduna ko da sanda kamar yadda ake kururutawa ba to don haka kun ga wannan magana akwai makal a cikinsa to amma annabi Musa ya rike sanda ko don saboda aikin da ya yi na ainihin kiwo tunda ko ba filatanin zamani ne yana kiwo da dabbobinsa zai yi wahala a ce daga shi sai rediyo a rataye babu sanda ko ba filatalin zamani ne sai ka same ki da sanda don abin da zai taimaka masa wajen kiwo kenan annabi musa alaihi salam ya yi wannan sana'a ta ainihin kiwo na waɗansu dabbobi a wajen wani bawan allah bisa sharaɗin idan ya gama shekarun da aka yanka da farko to za a yi masa aure wannan shine sadaki Ya yasa mutum ya duba zai ga mutanen da sun ci ainihin sadaki ko sun ba da sadaki da wahala saɓanin mutanen yanzu mutanen da da suka bayar da sadaki da wahala sai ya kasance kafin su sake da kyar suke sakewa. amma mutane yanzu wanda mutum zai zo aure a ce sadakin nawa ne a ce kai ba zama sadakin nawa ne ya ce ai sadakin dubu ashirin ne ko talatin sai ya ce karka damu zan baka to fa ba zama idan aka ɗaura auren ran da duk ta ɓata masa rai idan ya ga dama koranta zai yi tunda daman sunansa ba zama ne kike na ita ma ba zama bai damu ba kuma idan ka bincika in an biya masa sadaki dubu talatin za ka samu ba mamaki kayan da ya haɗa na akwati dubu ɗari mai yiwa sittin ko saba'in gudumawa aka masa sa'ana an zo an ba shi haron ɗaki baya biyan kuɗin ruwa baya biyan kuɗin wuta to kaga idan ta zo ta bata masa rai kenan tunda sunansa ne ba zama to ita ma ba zama sai ce kawai ki tafi gidanku shi yasa kullum nake faɗa wa iyaye wallahi ku rinka kyale samarin nan suna ni kuwa. Shi ne za su shiga sai tsayin amin mutum ya biya sadaki da kansa ya yi kaya da kansa ya gina ɗaki da kansa ko ya biya kuɗin haya da kansa sa'an nan kai da za ka baki ‘yan idan an tara garan ma ka rage don kai maganinsa to zai gana takatsantsan saboda haka mutanen da suna yin aure da ƙyar shi yasa saki ma da ƙyar ake mutanen yanzu suna aure cikin sauƙi shi yasa ma ake sake cikin sauki Allah ya sauke annabi Musa alaihi salam yayi wannan aikin jinga na ainihin kiwo kuma aka biya shi saboda haka already ya riga ya saba da ainihin rika sanda shi yasa idan ya rabu da wannan sanda ba zai ji daɗi ba dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa akhudhu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra shine ya bada amsoshi guda uku yace ya Allah tawakkal alaiha wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka ya kai annabi Musa yace hiya asfaya yace sanda ta ce kuma Allah ya san sanda ne amma yayi masa tambaya saboda me saboda ya jawo hankalinsa idan kana rike da abu sai ka tambaye ka menene wannan abin alhali ki wanda yake maka tambayan ya ga abin da kake rike da shi kamar misali wannan ina rike da wannan hankali. me kake rike da shi haka naga ka makalkale masa handset ne ai duk wanda ya tin karo ne ya san abin nan sai dai in ba ya gani amma ya san handset nake rike da shi to idan aka sake tambaya na to don a dada tabbatarwa ne akwai abin da ake so a faɗa mu kan handset shine wa ma tilka bi yaminika ya musa qala hiya asaya yace sanda ta ce atawakkalu alaiha tun kafin a tambaye shi aikin sanda sai ce ina dogaro da ita shi yasa za ka ga ainihin mutanen da idan mutum ya zo ya tsaya ya jima yana tsaye sai ya kafa sandan su sai ya dogara da ita don yana taimakawa shi yasa suke tsufa yakan ba tare da matsaloli masu yawa ba a alaiha wa khushu biha ala ganami sa'annan kuma dabbobi ne ina katse musu ainihin ganyayyaki ko ciyayi ko 'ya'yan itacen da suke ci da wannan sanda waliya fiha ma'arib ukra kuma ina da waɗansu buƙatu na musamman ko daban da wannan sanda ne domin an ce yana ɗora kayansa kamar yadda mutanen da suke yi idan mutum zai yi tafiya sai a ɗora masa ainihin burgaminsa ko zargiyansa ko ainihin jakansa ko buhunsa kun san zargiya ko zargiya ita ce irin wando na mutanen da wanda yake da faɗi wanda ake kiransa kafi kanu za ga bai da tsawo amma kuma a kumbure yake kamar babbar riga to mutanen da idan za su yi tafiya sai su kulla nan sai su kulla can sai a naɗe kaya idan an naɗe sai a sa a cike idan an sa a ciki sai a zarge bakin sai a ɗaura a sanda sai a rataya in baka san wannan ba ka je ka kwana biyu a kauye ka ga yadda ake yi sai su kama hanya su kama tafiya da kafa lokacin ana tafiya da kafa saboda haka akwai ainihin bukatu da yawa waɗanda yake yi da wannan sandan kamar yadda ya faɗa shine Allah ta'ala ya ce jefar da sandan sai ya jefar da ita sai ta zama macijiya amma kafin wannan lokaci shi bai san sandansa tana iya rikida ba kun ga mujiza ce tunda kafin wannan lokaci bai san haka ba shi sanda yake rike da ita kuma ikon Allah ne wannan macijiya da ta kasance macijiya ce ta gaskiya domin saboda me saboda Allah tabaraka wa ta'ala da yi sanda yana iya mayar da ita macijiya yana iya mayar da ita kowane irin abu kamar yanzu yadda Allah ta'ala ya halice kan ya ga dama yanzu sai ya maishe ka kunkuru kaga an mayar da kai kunkuru to mu ko ko dai mu dare ko mu dauke ka mu jefar da kai don ko gidan ku aka mayar da kai zai wahala su karbe ka amma dai idan canjin Allah ne haka Allah tabaraka ta'ala ya ga dama dan kuma akwai kwaɗayayyu to sa zo su ainihin taka ka sai ka fitar da wuya su yanka ka su ci kunkuru tunda ba dan adam bane misali kenan saboda haka ikon Allah subhanahu wata'ala yana iya faruwa akan kowane irin abu to waɗannan ayoyi ne manya-manya guda biyu waɗanda aka ba da annabi Musa shi yasa kullum su ake magana a su musamman ma sandan nan tunda idan ya ajiye ta kamar yadda ma malaman tarihi suke fada a cikin kisasul anbiya aka ce idan ya ga dama sai ya ajiye sandan duk inda yake ko da ya manta bai fita da sandan ba in ya kira ta tana zuwa wallahu alamu ko kuma idan kafin kare ke to yana iya sake sandan ya yi ba da umarni wa sandan ya ce wa sandan ki yi mun maganin wannan shegar kuma za ta yi ita da kanta kawai za ta zo ta kanannaɗe ka gaba ɗaya ko kuma ta mamman gare ka to idan ka ga sanda ita kaɗai tana wani wulkawa kai kuma me ya kamata ka yi ina zai ka ce kafa mai na ban baki ba to wannan duk an ambata a cikin littafan tarihi kuma an ce idan ya ga dama sai ya mai sandan yar karama idan ya ga dama sai ya ce sandan ta yi tsawo wanda sai ta fi karfin kowa kamar yadda take zamowa macijiya haka take rikida cikin abubuwa da dama shi yasa suka ce wannan mujiza ce mai girma ita ce babban mujizan annabi Musa alaihi salam sannan kuma sai hannu sannan kuma sai sauran abubuwa wasu kuma suka ce babban mujizansa littafin attaura daga nan kuma sai ainihin sanda sai kuma hannu sai waɗansu ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki ثم أبقينا التوراة بعد موسى الله تعالى يا وانزل التوراة باين النبي موسى عليه السلام مع بني إسرائيل أكفر لتا من تارد بني إسرائيل يتوارثها الخلق عن السلف ainihin waɗanda suke na baya suna gada daga wajen na gaba sai dai kamar yadda ake fala ana ce littafin a taura ba wanda yake ya isa ya haddace littafin attaura idan ba annabin Allah ba sai wanda Allah yake annabi saboda littafin yana da wahalan hadda duk wanda aka ganshi ya haddace littafin to lalle annabin Allah ne kuma lokacin da yake maganan Uzair wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada bayanin sa cikin suratul baqara bayan Allah ta'ala ya kake shi na tsawon lokaci Allah ta'ala ya ɗauki ransa na tsawon lokaci kamar shekaru nawa أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام شكرا تريد kaga shekara ɗari kuwa wani idan ya tashi ba mamaki duk sa'o'insa ba zai same su ba shi yasa sun ganshi wani irin mutum daban ya ce ai ne uzairu suka ce su ba su yadda ba to garin bincike sai aka samo waɗansu suna ba da bayani suna ce uzairun nan an fala mana cewa annabin Allah ne ya haddace littafin attaura to wannan da ya dawo ya ce shi uzairu ne bayan shekara ɗari ba a ji labarinsa ba to a jarraba ki ya karanta littafin a taura da ka idan ya karanta to an yadda shi ne saboda haka da aka kawo masa littafin masu dubawa suna dubawa shi kuma sai zai karanta shi gaba ɗaya kamar yadda tarihi ya ambata tun daga farko har ƙarshe tun da Allah ta'ala ya riga ya baki wannan da ya karanta zai suka ce sun yadda uzairu ne to a wajen ne waɗansu suka ce ai uzairu nubnullahi uzairu ɗan Allah ne suka ce in banda ɗan Allah ba yadda za a yi a ce mutum ya shekara ɗari yana mace sa'annan kuma Allah tabaraka ta'ala ya tayar da shi tunda a cikin Kur'ani Allah ya ce fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة Kuma Allah ya gwada masa waɗansu ayoyi a take. wanda yake tabbatar masa da cewa shekaru ɗari ya yi to wani in ya shekara ɗari ko a cikin kabari ko a saman ƙasa to fa ba za a same shi ba sai dai kashi ya riga ya gama lalacewa to amma ka ga ikon Allah sai Allah ya bar gangan jikinsa ba ƙwaron da ya zo ya shiga ta wani wurinsa ba tsutsan da ya bayyana a cikinsa saboda me saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi aya walinat'alahu ayatan linnas domin ya zama aya ga mutane to wannan misali ne na kawo yadda Allah ta'ala ya ainihin gadar da littafin at-taura sa'annan kuma hidayatan lahum wa tazkiratan li dhawil uqul domin at-taura ya kasance shirya gare su da kuma ainihin tunatarwa ga masu hankula as-sahihati salima aw hadiyan wa mudhakkiran li ahli al-uqul bi littafin a taura mai shiryarwa ne mai ainihin tunatarwa ne ga masu hankula kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul ma'ida yace inna anzalna taurata lalle mu mun saukar da littafin a taura fiha hudan wa nur a cikin akwai shirya da haske ya hukumu bi annabiyuna ko nabiuna lalle annabawa suna hukunci da littafin attaura da wannan shi ya gwada cewa sun gaje ki kaka da kakanni amma kuma zuwan alkur'ani sai ya rufe littafin attaura in ka karanta littafin attaura sai dai ka karanta ki domin ka dan samu wa'azi amma ka gama da wa'azin qur'ani ne zaka je littafin attaura ko ka gama da wa'azin qur'ani ne zaka je littafin bible ko ka gama da wa'azin da ke cikin qur'ani ne ka riga ka gamsu da ki shi yasa ka je littafin zabura ka tsaya a littafin qur'ani babu littafi a duniya wanda yawan maimaita ki yakan sa a gaji da ki a duk duniya gaba ɗaya kaman alkur'ani za a yi ta maimaita ki amma ba a gajiya da ki za a yi ta fassara amma ba a gajiya da ki za a yi ta tarjama amma ba a gajiya da ke. za a yi qira'atan aw tilawatan aw tartilan amma ba a gajiya da ke wannan littafin shi ne alqur'ani amma yanzu da zan ɗauko littafin kunnen kanawa an san kunnen kanawa ko wani program ne da ake a gidan rediyo wanda za a yi ta ba da labari idan da za a ɗauko ana ba da labarin rayuwa ba mamaki za ka ce ni ma zan iya ba da labari fiye da wannan don da za ku ji labari na ma ya fi mamaki da abin tsoratarwa ko abin sha'awa fiye da wannan wanda kuke karantawa amma ban da alkur'ani shi yasa ko wanda yake karanta alkur'ani yake ainihin fahimta fahimtar alkur'ani bi wujuhil qira'at ko fahimtar alkur'ani bil ahadith an-nabawiyyah sahiha ko fahimtar alkur'ani bid dalalat lugawiyya idan har za ka karanta ko bil ulumil far'iyya ko al furu'iyya idan mutum zai karanta da waɗannan kullun za ka rinka yin karatu ba za ka gaji ba to haka ma wanda yake sauraro saboda haka da alkur'ani ya zo ya riga ya rufe waɗancan littafai attaura da linjila da zabura da sauran littafai ba a maganarsu sai kur'ani shine karatunsa lada ne sauraronsa alfanu ne bincike a cikinsa ilimi ne maimaita shi gamsuwa ne da samun kwanciyar hankali idza kunta fi jammin wa hammin wa karbatin faqra kitaballahi tanju min alhammi idan ka kasance cikin damuwa karanta littafin Allah kuma wallahi duk wanda yake cikin damuwa idan ya ɗauki littafin Allah ya karanta zai samu natsuwa da kwanciyar hankali ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi na ainihin tawakkuli zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan kana da wata bukata shine ka karanta littafin Allah sai ka roƙi Allah biyan bukatanka ba ma ka sa wani ya karanta maka ba zai idan wani ya ga dama sai maka cuwa-cuwa za a ce bari a yi sauka sau ɗari za a sauke Kur'ani sau ɗari sai ya zo ya karanta kulhuwa kulhuwa kafa uku uku sau ɗari ya sauke kur'ani ko bai sauke ba ya sauke menene hujjarsa ko dalili me zai kare ki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda manzon Allah ya ce suratul ikhlas qul allah wannan innaha la ta'dilu thuluth tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani saboda haka in kai bismillah ka karanta kul huwa ka sake bismillah ka sake karanta kul huwa kai bismillah ka karanta kul huwa shikenan alkatima ka riga ka sauke qur'ani sau daya in ka maimaita sau dare ka sauke qur'ani sau dare to me bambanci da wanda ya karanta gaba daya tun daga farko har karke sai dai a ce wancan ya bi ayoyi dalla dalla shi ma ya sauke sau ɗari wannan ma ya sauke sau ɗari shi yasa ake son kai da kanka ka karanta kuma kaga ayoyin qur'ani babu inda zaka ware ka ce nan fi nan a cikin qur'ani ba yiwuwa ko ayatul kursi da aka ce ayan da tafi girma tafi daraja to ba an ce kuma ita kadai zaka ringa karantawa ba ruwanka da sauran ba ko kulhuwa da falaki da nasi da suke da muhimmanci ko a ce amanar rasulu har zuwa ƙarshen suratul baqara a ce wannan kawai za ka riƙe ba ruwanka da sauran ƙur'ani ba riwa ko ina idan ka ɗauko a cikin ƙur'ani ka karanta ko an maimaita sunan fir'auna sau biyar ne a ciki idan ka yi tawassuli da waɗannan ayoyi Allah zai amsa maka to kaga babu littafin da ya samu gata kamar wannan ba littafin da ake gajiya da ke ake ainihin wanda ake gamsuwa da ke kamar alƙur'ani ba littafin da ake dogara da ke a samu kwanciyar hankali da ke kamar alkur'ani dalilin da ya sa wannan al'umma ta manzon Allah ta kasance ta fi kowace al'umma daraja kenan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma abin da zai dada baka mamaki kun ga yadda ake karanta Qur'ani ake tafsiri musamman a cikin watan azumi mutane suke sauraro suke gamsuwa suke bada da haɗin kai babu al'umman da ta samu wannan gata ko a duniya ma Najeriya tana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya taimake su wajen sauraron alkur'ani da ba da haɗin kai wa Alƙur'ani a cikin watan ramalana wallahi ba domin wannan haɗin kai da ake bayarwa ba da Allah ta baraka wa ta'ala ya daɗe da sa mala'iku su murƙuke Najeriya gaba ɗaya don ba irin iskancin da ba a yi a Najeriya ba irin tsiya da ba a yi a Najeriya ba irin barna da ba a yi a Najeriya ba irin tsafi wanda ba a yi a Najeriya ba irin shirka wanda ba a yi a Najeriya ba irin kafirce wanda ba a yi a Najeriya kuma ba irin alfasha wanda ba a yi a Najeriya ba irin munkari wanda ba a yi a Najeriya ba irin ta'addanci. wanda ba a yi a Najeriya ko wani saƙon Allah wanda ba a yi a Najeriya wa hadis wala haram ko menene sai ka samu ana yi a Najeriya amma kuma da yake an rike alkur'ani waɗansu sun rike alkur'ani shi yasa Allah tabaraka ta'ala yake sassauta mana to Allah ya ƙara sassauta mana Allah ya sa mu dace to don haka lalle littafin a taura ga waɗanda aka ba su yahudawa hudan waluru shirya ne sannan kuma haske ne Allah ta'ala ya sanya gare su shi yasa yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyuna annabawan Allah suke hukunci da wannan wa idza kana an-nasru muqarraran lir-rusuli wal-anbiya to kaga idan nasara ta tabbata ga manzannin Allah da annabawa fama alaihim illa Abin abinda aka dora musu shine hakuri liza amara Allah bihi nabiyahu qa'ila to shi yasa da aka kawo mana misalin annabi Musa da yadda ya fama da Fir'auna da yadda ya fama da Hamana da yadda ya fama da Karuna da yadda ya fama da magoya bayansu to aka tattara mana darasi ko aka tattara wa manzon Allah darasi da duk wani malami mai wa'azi bayan manzon Allah to ga waɗansu darussa na musamman waɗanda Allah ta'ala yake so a koya daga kissocin waɗancan magabata sai Allah ya ce mai فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار saboda haka wannan aya ta ambaci abubuwa guda uku abu na farko haƙuri. abu na biyu istighfari sa'annan abu na uku tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu da na uku ana kiran su zikiri shine ambaton Allah kuma mutum zai ambaci Allah da nau'o'i ne daban-daban saboda haka istighfari da tasbihi sun wakilci dukkan nau'o'in zikiri a duniya a cikin wannan aya amma a wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi maganan sallah sai yace a kiyaye ayi kokari a kiyaye sallah wala zikrullahi akbar sai ce wallahu ya'lamu ma tasna'u saboda inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfasha da munkari a ƙarshe sai yace wala zikrullahi akbar lalle ambaton Allah shine yafi kowane abu girma to menene ambaton Allah sallah saboda a cikin sallah idan ka dauko zaka samu akwai kabbara akwai tasbihi akwai tahmidi akwai karatun qur'ani akwai salatin annabi akwai roko addu'a akwai istighfari akwai neman tuba bayan neman biyan bukata tunda wannan ma bangare ne na zikiri tunda addu'a ibada addu'a ibada ce sa'annan dadin dadawa kuma ga ayyukan da za ka yi da gabobinka shi yasa aka ce wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'u sa'annan a wani waje kuma sai aka yi umarni da karanta qur'ani saboda karatun alqur'ani shine zikiri a cikin qur'ani zaka samu tasbihi zaka samu tahlili zaka samu tahmidi zaka samu takbiri zaka samu abun na haukala shine la haula wala quwwata illa billah sa'annan a cikin qur'ani zaka samu umarni da salati wa annabi za a ambaci darajar annabi za a ambaci martaban annabi sa'annan a take akwai maganar neman gafara akwai godiya ga Allah akwai tuba zuwa ga Allah suna nan da yawa to amma a cikin wannan aya an ambata mana abubuwa guda uku domin a gwada mana muhimmancin abu na farko haƙuri abu na biyu istighfari abu na uku kuma tasbihi kamar yadda Allah ta'ala ya umarni wa manzon Allah yake fasbir fi amri mabniyun ala sukuni shine fasbir kuma fa'il nan wato littaqin don a hada ne da maganganun baya da bayanan da aka yi a baya yasa Allah yake fasbir kai hakuri inna wa'dallahi haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya ne wa sakfir li zambe ka nemi gafaran ka ko kayi ko baka yi ba wa sabbe ka yi tasbihi bihamdi rabbik tare da godiya ga ubangijinka bil ashi wal ifkar da ainihin safe da maraice wannan yana gwada mana muhimmancin askar waɗanda ake yi da safe bayan sallah asuba zuwa ainihin hantsi ko askar da ake yi da yamma bayan sallar la'asar zuwa faɗuwar rana ko askar wanda ake yayin da za a kwanta idan mutum zai kwanta zai je alola idan da hali ya zo ya kaɗe wajen kwanciyarsa akwai askar. na ainihin da ake karantawa kafin a yi bacci to duk waɗannan suna daga cikin wasabbi bi hamdi rabbika bil akiyyi wal ifkar kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka da safe da maraice ai idza kana al-amru kadhalik idan al'amari ya kasance haka wa huwa taqrirun nasar shine Allah yana tabbatar da nasara lirrusuli wa asba'ihim ga ainihin manzanni da magoya bayan su. fasbir ayyuhar rasul kai haƙuri ya kai wannan manzo ala azal mushrikin a bisa cutarwan mushrikai kama sabara man kasla kaminan rusul kamar yadda waɗanda suka shuɗe kafin kai ka zo su kai haƙuri fa ina akibata sabri khair lalle ƙarshen al'amarin haƙuri alheri ne fallahu nasiru duk wanda ya haƙuri Allah zai taimake ki wa asimuka minan nas kuma Allah zai tsare ka daga mutane shi yasa ko menene kake yi ko kake nema to kai hakuri a ciki idan ba kai hakuri ba ba za kai labari ba ba za kai labari ba shi yasa in kuli kake nema to kai hakuri idan sana'a kake da ita kai hakuri idan ilimi kake nema kai hakuri saboda mai mahakurci mawadaci yanzu ko da karatun da muka yi idan ka duba zango daban-daban za ga mutum ya haɗu da matsaloli iri-iri akwai lokacin ma da mutum zai ce ba zai sake zuwa wata makaranta ba amma na ka yi haƙuri cikin kankanin lokaci balle ilimi na zamani yanzu abubuwa suna tafiya a gurguje idan kana son ka samu phd ba mamaki a cikin shekaru tara ko a shekara goma sha biyar za ka iya samun phd amma ba ina nufin kana da shekara tara a duniya ko shekara goma sha biyar ba amma dai digirin shekara nawa ne digiri ba shekara hudu ba ne to anan ma idan kana da kwakwaran diploma ko mca za su baka direct interest shine ka dage a baya za ka shekara uku katel a digiri sa'an nan master ɗin shekara nawa ne minimum ɗinsa shekara ɗaya ne wanda suke yi ah, by research only ko by thesis only shekara ɗaya ne idan ka dage ko ka ba shekara biyu idan a Najeriya ne da rigingimu shekara uku to a hala da wannan sai shekaru uku shekaru nawa ga an samu shida kana da masar sa'an nan kuma sai ka je ka yi fiye jiya shekara uku idan an hala ya zamo nawa ya zamo tara saboda haka idan ka yi kimfiɗi a wato kimfiɗu a baya to kaga cikin shekara tara za ka iya samun ainihin phd idan kuma ka ɗauko daga farko to kaga wannan za ka sa firamare shekara kaza secondary school shekara kaza sa'annan diploman da za ka yi ko nce shekara kaza sai digiri na farko shekara kaza digiri na biyu shekara kaza digiri na uku shekara kaza amma ba ka yi hakuri ba ba za ka yi ƙarshen ba kuma idan ka je ka samu phd din ma akwai sauran tafiya akalla sai ka shekara goma ko sha biyar kafin a kira ka farfesa daga nan ma sai ka shekara goma ko sha biyar ko ma talatin kafin a kira ka emirator idan ka je emirator to ka kure kuma babu wani matsayi bayan wannan in dai aboko ne to ka kure babu wani yayan ka sai dai ka zamo kakannin waɗansu ko kakan waɗansu to amma da haƙuri yake yi kuma idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka tsawon kwana za a ga mai yawon yankan farce ko wanda yake yawo da yan kunne da abin wuyan mata ko wanda yake yawo da zobo yana ainihin sayarwa ko ainihin mai yawo da baka ainihin wanda ake sayar da goro ko wanda ake sayar da namijin goro shine black colonel ko wani abu makamancin wannan za a ga wata rana idan ka je sai ka same ki yana zaune kuma da tebur don tebur ɗin ya fi ƙarfin yawo da shi in an kwana biyu kuma sai ya koma cikin shago na haya idan an kwana biyu sai ga mai shagon zai sayar da shagon shi kuma zai fitar ya saya idan kaga kaya dan kaɗan bayan waɗansu shekaru idan ya yi haƙuri Allah ta'ala ya sanya masa albarka sai ga wata rana kaya ya bunƙasa wannan shagon ya haifi wani shago ya sake haihuwan wani shago da waɗansu shaguna barkatai haƙuri ake yi saboda haka in an yi hakuri a cikin rayuwa za a cimma buri ko wa'azin nan da muke yi da duk wa'azin da malamai suke yi idan ba su yi hakuri ba to wallahi wata rana kawai sai mutum ya zo ya ce to duk kun ci kaza kaza kazan ku ba za a sake wa'azin ba daga yau saboda me saboda ya ji wata maganan da ake aka fala masa tunda mutane za su yi ta yawo da waɗansu maganganu waɗanda yake babu tushe kowa yana faɗin abin da ya ga dama ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne kai in an zo an faɗa maka wannan magana sai ka ce yan ayan ma ka fasa kuma don kazan kazan kazan wani ba zan ji a ayan ba kaga idan ya ga dama sai ya bar yan ayan kuma ba abin da zai faru sai za aka ce ayi hakuri kai mai fassara kai hakuri kai mai jan aya kai hakuri ko muƙarrabai kuma ku yi hakuri waɗanda suke taimakawa Sai idan ba yi hakuri ba to komai ma watsar da shi za a yi shi yasa aka ce hakuri ainihin sinadari ne na ainihin zaman duniya to in ma baka yi hakurin ba ya za ka yi za ka bar fita ne dole ka yi hakuri da matarka dole ka yi hakuri da 'ya'yanka dole ka yi hakuri da mutanen anguwanku dole ka yi hakuri fa da mutanen duniya kuma dole ka yi haƙuri da sauro dole ka yi haƙuri da ƙuda dole ka yi haƙuri da harshenka ko haƙwaranka in ba haka ba wata rana sai haƙwaranka sun tauna ainihin harshenka in ba ka yi haƙuri ba ya za ka yi don haƙwaranka sun ɓatare sun tauna harshenka shi kenan sai ka daɗa taunawa in ka daɗa taunawa ya gutsure kai za ka kwana a ciki shi za haƙuri dole ne za ga mutum an masa mutuwa ana ce ka yi haƙuri yana daɗa wani shishika ana ce ka yi yana shishika ana tare shi to kada ku tare shi ku kyale shi ku gani idan an je an sa ubansa a cikin kabari ko uwarsa a cikin kabari ko matarsa a cikin kabari ko wani ɗan uwansa a cikin kabari idan ya isa kima ya je ya kwanta a ne su tare ashe duk wannan kishikan na ƙarya ne na barazana ne ke za haƙuri dole dole ka yi haƙuri idan ka yi haƙuri sai ka samu sauƙin al'amura saboda haka ka yi haƙuri domin Allah Allah ya baka lada wannan shi ne yafi ina fata an gane fasbir don haka ka yi haƙuri ya kai annabin Allah kuma ka yi haƙuri ya kai mai wa'azi ka yi haƙuri ya kai ɗan adam mai rayuwa a bayan ƙasa inna wa'adallahi haqqun wallahi alkawarin Allah na mutuwa gaskiya ne alkawarin Allah na takin alkiyama gaskiya ne kuma alkawarin Allah na immal jannatu wa immal nar wannan ma gaskiya ne saboda haka fasbir inna wa'ada Allah haqqun wastaghfir li dhanbika amma kai kimfida ka nemi gafara ga ainihin zunubanka duk laifuffukan da ka aikata ka nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta maka shine wadawim alal istighfari ka dawwama a bisa neman gafara yasa akwai kalilan mutane waɗanda suke neman gafara ko da lokaci guda ne to Allah ta'ala yana son waɗannan mutane kuma zaman su a cikin al'umma albarka ce kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake waɗanda suke neman gafara bil ashari bil ashari yau ne al ashar al ashar shine bayan sallan asuba bayan sallan asuba kafin gari ya waye lokacin da aka yi sallan asuba za ga waɗansu suna zaune mutum yana ta istighfari har gari ya waye wannan ba dole bane ba farilla bane ba wajibi bane amma in ka samu lokaci ka yi zai taimaka ba wai kai kaɗan ka ba sai ya taimaka wa al'umma kamar yadda nake faɗa muku ba tsiyan da ba a yi a Najeriya amma Allah ta'ala bai murkusa Najeriya ba sai dai yanzu ana jin jiki abinda mafiya yawan masu nazari suke faɗi jarabawa ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala gani za mu yi hakuri ne mu saduda mai ta istighfari ko ba za mu yi ba saboda haka in an samu mutum ɗaya wanda zai ta istighfari a bisa tsarin da annabi ya karantar to sai ga duniya ta samu albarka Allah tabaraka wa ta'ala ba zai halakar da al'umma ba to muna fata masu istighfarin nan su ci gaba domin Allah ya sassauta mana shine mala yace ka dawwama kana yin haka awli ziyadati sawabi ka aikata laifi ne zaka yi istighfari domin saboda in ka ji maganar istighfari to mutum yayi zunubi kenan to amma idan baka da zunubi zaka iya yin istighfari domin ka samu lada da yawa a wajen Allah gwargwadon yawan ladanka gwargwadon girman aljannanka tunda kowa yana so a ce yana cikin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranar tashin alkiyama kuma annabi a wace aljanna zai zauna jannatul ma'awa jannatul na'im jannatul ah, alkhulud ko darus salam jannatul firdaus to a cikin firdaus manzon Allah zai zauna to idan baka yi aiki irin wannan wanda ya kamata a baka firdausi ba to fa ko a lahira ne ma babu kai ba manzon Allah kwarai da gaske tunda ba kai zaka je kusa da kai ba to amma idan ka dage ka yi ayyuka da yawa ka yi istighfari da yawa sai ka samu lada da yawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tarfa wa garin ka nono ko da yake ranar tashin alkiyama babu garin babu nono Allah sai ya tarfa wa ladanka albarka da ainihin rahama da falala to Allah ya kai ka matsayin da baka kai ba kamar yadda Allah yake hada iyaye da 'ya'ya a waje guda mun karanta a can baya wallazina amanu wa tabatun na biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay Allah tabaraka wa ta'ala sai ya hada 'ya'ya da iyaye a cikin aljanna guda idan ya kasance ɗaya daga cikinsu su yayi aiki mai nagarta musamman ma idan ƴaƴa suka yi aiki na ƙwarai suka tara lada da yawa bai kai na iyayensu ba to za a kwaso iyayen a haɗa su a waje guda domin ba domin iyayenka ba da baka zo duniya ba to shi yasa za su ci albarkacinka ko a lahira ne balle a duniya saboda haka ana son yawan lada a yawaita ayyukan alheri domin a samu lada da yawa daga cikin ayyukan alherin da za a aikata don a samu lada da yawa shine istighfari aw li irshad al mu'minina wa ta'asiri ko kuma ya kai annabi ka yawaita istighfari domin bayan Allah suyi koyi da kai tunda laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasana lalle koyi mai kyau ya tabbata muku daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inna Allah qad ghafara laka taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara Tun da annabi an gafarta masa laifuffukansa gaba ɗaya, wa dum ala tanzihillah kuma ka dawwama wajen tsarkake Allah makarunan bi hamdihi fi awakhirin nahari wa awailil layl ka dawwama wajen tasbihi wa Allah da gode masa da ainihin yamma da kuma farkon dare da ƙarshen dare shine da safe da maraice wakila al waɗansu malamai suka ce da aka ce bil ashiyi wal ibkari abinda ake nufi salli fil waqatai ne kai sallah waɗannan lokatai guda biyu salatul asr wa salatul fajr sallar la'asar da sallan asuba saboda waɗannan salloli suna da daraja sallar la'asar ita ake kiranta wato salatul wusta da Allah yake hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli guda biyar da sallah mafificiya hadisi ya fassara mana sallah mafificiya ita ce sallar la'asar kada ka kuskura ka yi sallar la'asar kai kalai kada ka kuskura ka yi sallar la'asar lokaci ya kure lokacin da rana ta yi kusan faduwa manzo Allah yake tilka salatul munafiqin lokacin sallar munafikai kenan lokacin da rana ta kusan faduwa sai su yi gwab gwab gwab gwab shikenan sun idar da sallah to wannan sallan munafikai ne kada ka yadda da wannan sallah kuma idan sallar la'asar ta kubuce maka daga lokacinta to fa ka annama wutira ahluka wa malo kaman ka rasa iyalanka ne da dukiyanka gaba daya ya kamata kai kuka kai bakin ciki akan wannan don haka sallar la'asar tana da muhimmanci kuma mala'iku sukan halarci sallar la'asar za su yi shaida gare ka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala cewa eh wane ya halarci sallar la'asar a cikin jama'a kuma an yi ta a lokaci saboda haka ya Allah yana cikin bayinka masu tsayar da sallah to haka ma sallan asuba wannan kan ba sai an yi dogon bayani ba don kowa ya san sallan asuba ita tafi matsala don hatta tsofi sallan asuba ma tana ba su matsala kaga tsofi su tsakaninsu da kabari ba nisa to amma duk da haka sallan asuba matsala ne gare su balle waɗanda suke samari ko kwarijai ko yara ƙanana ko mata amma manzo Allah ya tabbatar cewa duk wanda baya sallan asuba a cikin jama'a to yana da alaman wato alaman munafici a tattare da shi shi yasa abin takaici ne a ce kwana da kwanaki ba ka iya fitowa sallan asuba a cikin jama'a a gida kake yi wannan hatsari ne babba kuma sallan asuba mala'iku suna halattanta su ne waɗanda suka kwana za su halarci sallan asuba sa'annan su je wajen Allah ya tambaye su kaifa taraktum ibadi ya kuka ainihin barbayina to kuma za su bada amsa da cewa atainahum yusalluna wa taraknahum yusalluna mun je musu suna sallah mun same su sallar la'asar sa'annan mun bar su suna sallah wato sallan asuba kenan saboda haka in kai luzin din sallar la'asar da sallar asuba to lalle ka samu babban matsala a cikin rayuwanka saboda haka bil akiyyi wal ibkar wa sabbih bihamdi rabbika bil akiyyi wal ibkar shine ka kiyaye sallar la'asar da kuma sallar asuba wasu malamai suka ce wannan ana magana ne a farkon musulunci tunda wannan aya makiyya ce kamar yadda yake wannan sura makiyya ce ana magana ne akan salloli na farko kafin a farlanta salloli guda biyar ko za a farkon musulunci an ce ana salloli raka'a biyu ne biyu da safe biyu da maraice to waɗannan salloli ake magana a yi ƙoƙari a kiyaye to hakika hadisin nana Aisha radiyallahu anha ya tabbatar da cewa salloli raka'o'i biyu ake yi amma kuma ba ta ambaci yawan adadin su ba sai dai malamai abin da suka ce da azahar da la'asar da magariba da isha'i da asuba duka rako'i biyu wake yi daga baya sai Allah ya ƙara sallan azahar da la'asar da isha'i da kuma sallan magariba amma sallan asuba sai aka kyale ta raka'a biyu sallan magariba aka mai ta uku guda ɗaya kawai aka ƙara li'annaha witrun nahari saboda ita ce wutirin rana amma sallan isha'i raka'a hudu sallan azahar raka'a hudu sallan la'asar raka'a hudu to wannan zance ya fi inganci amma idan haka ce annabi ya samu sauran ibadan annabi ibrahim na salloli raka'o'i biyu da daddare raka'a biyu da rana raka'a biyu wannan kan ba za a iya jayayya akan wannan ba ina fatan an gane wa hadha dalilu. kun ga wannan babban dalili ne ala daruriyati sabr wal istighfar min al umma lalle a mai da hankali wajen yin haƙuri da ainihin rayuwa da ayyukan ibada da neman gafara a wajen Allah domin Allah ya daɗa kwararo ni'imomi ya raba mu da matsalolin da muke ciki wa inama kutiba bihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan an yi magana da annabi ne lil irshad wa ta'lim domin a karantar da mu don a ankarar da mu tunda manzo Allah Allah ya riga ya gafarta masa kuma ki an baki annabci da manzanci kaga manzo Allah ya riga ya haye kai ne baka haye ba shi yasa ake magana da kai amma da umarni wa annabinka domin kai koyi da annabinka saboda ka kasance tare da annabinka ranar takin alkiyama wa huwa dalilun aidan wannan aya har ila yau dalili ne ala mulazamati tasbihi wa tahmid alazimti tasbihi wa Allah da tahmidi wa Allah shine subhanallah subhanallah ko alhamdulillah alhamdulillah domin saboda nafi ya tabbatar idan ka ce subhanallah Allah zai baka ladan sadaka idan ka ce alhamdulillah Allah zai baka ladan sadaka to yanzu ana wahalan kuli, ana fama da talauci to idan kana son ka haifar da ladar da ki da yawa wa ainihin mizanin ka shine a cikin azumin nan sai kai ta yin tasbihi wa Allah kai ta yin tahmidi wa Allah tunda babu kuɗin da zaka bayar sadaka babu kuɗin da zaka yi zaka sayi shinkafa ka bayar ba kuɗin da zaka sayi siga ka bayar kai ba kuɗin da zaka sayi gero ma ka bayar to amma kuma kana da lafiya da hankalin da zaka sayo tasbihi ka ba da Allah zaka sayo tahmidi ka ba da Allah ko da ko ba ka yin maganganu ko ba ka surutu masu yawa matukan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka hankali da natsuwa saboda haka ga hanyar samun lada cikin sauki wannan shine yake gwada cewa idan talaka ya kuskura ya shiga wuta ranar takin alkiyama shi ya zaɓa makansa don annabi ya riga ya fala a cikin hadisi ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukan al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yake kila wa man yaba ya rasulullah suka ce wa zai kiyama don Allah maza Allah ya ce man da kalar Janna wa man ka faqad ba. duk wanda ya mun da'a to ya shiga aljanna an gama duk wanda ya saba mini to wannan ya ki shiga aljanna kenan saboda haka kana talaka ko matalauci ka gagara hada waɗannan ayyuka waɗanda za su taimaka maka ka samu aljanna cikin sauƙi ka yi kafaɗa da kafaɗa da masu kuɗin da suke kashe dukiyoyinsu wajen ɗaukaka addinin Allah ai idan kayi haka kayi sakaci wallahi saboda haka lalle wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi na samun lada mai yawa a ada'i salawatil mafruda ko kuma a kiyaye sallolin farillai din nan guda biyar ko su ma kamar da hankali a kansu sun yi sheka a ce mutum zai kiyaye waɗannan salloli tunda mun karanta aya inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar idan mutum yana kiyaye sallah yadda ya dace to ba zai rinka aikata alfasha da munkari ba amma duk natsuwansa a cikin sallah idan ka samu yana aikata alfasha da munkari to akwai matsala a cikin sallarsa saboda haka in ka kiyaye salloli guda biyar ma kawai waɗannan sun ishe ka domin sauran ayyuka za ka yi ƙoƙari ka kiyaye kamar yadda umar ɗan khattab Allah ki ƙara yadda da ki yake cewa duk wanda ya kiyaye sallah fa huwa lima siwaha ahfaz duk ayyukan da ba su kai sallah ba zai iyaka kokari ya kiyaye idan ya tozarta sallah to fa huwa lima siwaha abiya lalle zai tozarta abin da yake koma bayan sallah kun ji abin da Umar dan Khattab ya ambata saboda haka salloli guda biyar din nan ayi kokari ya kiyaye su a lokacin su kuma a yi su kamar yadda manzon Allah ya karantar sanda annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina sallah to idan mutum ya hada waɗannan abubuwa sai Allah ya bashi gidan aljanna Allah ta'ala ya ce ka kai hakuri inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah na mutuwa da tashin alkiyama gaskiya ne wa taghfir li dhanbika ka nemi gafaran zunubanka ya kai dan adam wa sabbih bi hamdi rabbik yi tasbihi tare da godiya ga ubangijinka bil ashi wal ibkar da ainihin safe da maraice a duk lokacin da ka samu dama yi tasbihi wa Allah domin ka samu kubuta a wajen Allah ka samu aljannan Allah abin da muka fada daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da ke abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh